hanyoyin arziki ba suna da yawa ba yan uwa sai ka ga profeso yana cin bashi wurin wanda bai taba zuwa makarantar boko ba ko bayi wa ya tsara haka Allah an baka da tarin boko prof <laughs> kana ta washe baki gaba gagwaje a dashi wai profeso kun baka da kokomo ka ga wani fa a dajin gara ganda a ƙauye amma bai san abin da ya mallaka ba wallahi akwai wanda in yi sainin alaran za ka ɗauka tsutsa ce take tafiya akan kashi kawai eh, shi kenan an wuce wurin akwai wani ɗaya daga cikin attajiranmu na najeriya ga tsamin baki ga kuɗi bai yi bokon ba maganar ma in yana yi baka fahimta kuma allah ce ga kuɗi yau kawai sai ka ji ya ce to ya kamata mu je china daga china mu tafi Ethiopia sai lissafa ƙasa goma kawai yana zaune to wata rana ma'aikatan gidan rediyo suke masa tambaya wai kai yau kana wannan ƙasa gobe kana wannan ƙasa kuma gashi ma maganan ka ba kowa ke fahimta ba to can suna fahimta yace kwarai suna fahimta magana na mana yace ni ba yaren da ban ji ba yaren da yace ba yaren da bai ji imana yaren ingila turanci kawai ya ciro dala da Allah jama'a a ingila ana fahimtar dala ko ba fahimta a china ana fahimtar dala ko ba fahimta ya ce ai wannan ba yaren da ba su ji ya ce to su suka wakilce ni ya ce duk ƙasar duniya ni ba lakciya na tafi ba ballatana a ce sai na buɗe baki sun ji abin da zan faɗa na tafi hutawa ne hotel ne nawa ne kudinsa kaza ne na ciro dala na bayar inda canji a ban in ba canji in ƙara in ya tafi shoprite ku zama ba ku yi faɗin shoprite ba ba da ba wuri ake shoprite yana miƙa dala da abin da yake so zai siya ko ba zai siya ba to me tashi hankali a ciki